Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da matakan da gwamnati da majalisar wakilan Najeriya ke dauka wajen hana cajin 'yan Najeriya dala miliyan daya don damar gudanar da kasuwanci a kasar Ghana. Muna da zantawa da mahaifiyar 'yan Nijar ta farko da ta samu aiki da hukumar binciken samaniya ta Amurka wato NASA. Sabbin shugabannin 'yan jarida a Bauchi sun gana da gwamna Bala Muhammad. Muna da shirin a daina shan kwaya baya da shirin jaridun Najeriya. Za kammala da shirin mu na ƙarshe da sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan a saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Goyon baya da babban lauyan gwamnatin Amurka mai shari'a William Barr ke baiwa shugaba Donald Trump akan batun kiyaye doka da oda da yake jaddadawa a yakin neman zaben shugabancin ƙasa. Ya haddasa muhawara a kan rawar da ta dace ma'aikatarsa ta taka a harkokin siyasa. lokacin da Trump ya ziyarci Kenosha a jihar Wisconsin ranar Talata da ta gabata domin ganewa idonsa barnar da aka yi wa cibiyoyin kasuwanci da kuma sanar da tallafi na gaggawa na dalar Amurka miliyan 40 Trump ya tafi tare da bar da yake jaddada kalaman kamfen ɗin Trump akan yadda mayaka suka mamaye zanga-zangar wariyar launin fata da zaluncin 'yan sanda. Burr ya faɗawa wa taron shugabannin al'umma cewa bisa umarnin Trump ne 'yan kwanaki da suka shige ya haɗa jami'an gwamnatin tarayya da zai tura Kenosha. birnin ya yi fama da mummunar zanga-zanga biyo bayan harbin bakar fata ba amurke jacob blake da jami'in 'yan sanda ya yi a ranar 23 ga watan agusta da ya kashe masa barin jiki akalla kiristoci 270 sun kaurace wa majami'un kasar kamaru da suke ikirarin cewa ba su yadda akwai covid-19 ba waɗanda suka kaurace din sun yi bayanin cewa sun ga waɗanda suka bi sharruɗan da majami'un suka gindaya sun kamu kuma sun mutu da cutar daga ciki akwai 'yar shekara 37 annabella tabot wadda ta ce ta bar jami'ar tabernacles of freedom saboda fastonta ya ruɗe ta cewa babu covid-19 tabot ta ce fastonta ya umarci mijinta ɗan shekara 60 kada ya je asibiti maimakon haka ya dinga yi masa addu'a ya warke daga aljanu. His health condition kept on deteriorating and he finally died. Luckily the, the government came in and isolated him lafiyarsa ta dinga taɓarɓarewa har ya mutu an yi sa'a gwamnati ta shigo ta killace shi kuma sauran iyalin shi ba su kamu ba gwamnatin kamaru ta rufe majami'ar jaba michaels of freedom a watan agusta domin yin wa'azi cewa covid-19 maganar kanzon kurege ne daga cikin membobin majami'ar 300 sun bijirewa dokar gwamnati suka ci gaba da yin ibada a wajen jami'ar. tun biyar ga watan maris kamaru ta sanar da sama da mutum dubu goma sha tara suke dauke da covid-19 kuma ɗari hudu da goma sha biyar suka mutu a cewar kididdigar jami'ar johns hopkins jihohin kasar ta afirka ta tsakiya ɗora alhakin hakan kan halin ko'in kula da rashin ilimi da kuma gazawar wasu majami'u su ilmantar da masu ibada su fahimci hadarin da ke tattare da covid-19 daga cikin matsalolin da suka ƙara yawan masu cutar Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya musanta rahotannin kafar yada labarai cewa ya kushe sojojin Amurka da suka rasu a yakin duniya na ɗaya. Yayin da ya tsallake bikin tunawa da zagayowar ƙarshen yakin da aka gudanar a ranar da aka tafka ruwan sama a wata makabarta da ke wajen Paris. 'yan democrats tare da kafar yada labaran kanzon kurege sun kaddamar da gagarumin kamfen ɗin karya wanda ba a taɓa ganin irin shi ba shugaban na amurka ya wallafa a shafinsa na twitter za su iya faɗar komi kamar yadda suka faɗa a kaina da rundunar soji suna fatar ganin ta samu karbuwa. Mujallar Atlantic a makon da ya gabata ta buga rahoto cewa shugaban na Amurka ya ki zuwa makabartar na yakin duniya na ɗaya da ke ice ne Mame saboda yana gudun kada ruwa ya jika masa gashi. Bayanan na mutum hudu da ba a faɗi sunansu ba sun ce Trump ya faɗa a gaban manyan jami'ansa a safiyar ranar da za a gudanar da bikin a watan Nuwamba cewa me zai sa in je makabartar tana cike da masu asara. A wannan tafiyar kuma mujallar ta ce Trump ya sake kiran sama da sojojin Amurka 1,800 da suka rasa rayukansu a yakin na Blue Wood shashashu da suka bari aka kashe su. Trump ɗan Republican yana fuskantar ƙalubalen sake neman zaɓe da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaɓen da za a gudanar a ranar uku ga watan Nuwamba wanda nan da nan ya ƙi amincewa da sharhin na Atlantic. Dubban masu zanga-zanga sun mamaye titunan manyan biranen Belarus a jiya Lahadi a yunkurin baya-bayan nan na nuna kin amincewa da nasarar da aka ba wa shugaba Alexander Lukashenko da ya dade yana kan mulki. Suna faɗin tafi daga nan da kai ɓera ne masu zanga-zanga suna wulwula tutocin adawa masu ruwan ja da fari. An tsare akalla mutum ɗari a cewar kamfanin dillancin labarai na Rasha kamar yadda ta ambaci gwamnati tana cewa yayin da cibiyar kula da hakkin ɗan adam ta Vesna da ke birnin Minsk ta bayyana adadin a matsayin sama da ɗari biyu. An nuna zanga-zangar da tsare mutanen a wasu biranen a kafar yada labarai na cikin ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya faɗi cewa 'yan sandan kwantar da tozoma da jami'an farin kaya sanye da abin rufe fuska da kare kai sun yi amfani da motocin soji da igiyar ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Matsayin gwamnatin Trump da kamfen ɗin Biden sun sha bamban akan halin tattalin arzikin Amurka da yake ana saura makonni takwas kafin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar uku ga watan Nuwamba. sakataren kudi steven mnuchin ya bayyana raguwar rashin aikin yi da kashi takwas da 8.4 cikin 100 a watan agusta da karuwar ayyukan yi miliyan da digo hudu. a matsayin shaidar tattalin arzikin amurka mafi girma a duniya na farfadowa daga koma baya da ya samu sanadiyar annobar coronavirus. Allah kuka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni hirarraki da shirye-shirye. Tun bayan da kungiyar 'yan kasuwar Najeriya da ke kasuwanci a Ghana suka gudanar da zanga-zangar lumana a ofishin harkokin wajen Najeriya Abuja don kokawa ga rufe musu shaguna da gwamnatin Ghana ta yi. Ake ci gaba da neman sulhunta lamarin ta diflomasiya. Ghana dai ta yanke sharaɗin sai 'yan Najeriya sun biya cajin dala miliyan ɗaya kafin ba su damar ci gaba da gudanar da kasuwanci. Clearly, if it is contravening the ECOWAS protocol, then we would have to now look at an ECOWAS solution including Ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema ya nuna bai dace bisa ka'idojin kungiyar raya tattalin arzikin nahiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS a rika samun wannan kalubalen ba. Yana mai nuna matukar abin ya kara ta'azzara Najeriya za ta kai karar Ghana gaban kotun ECOWAS. The ECOWAS court, you know, as a final arbiter. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Femi Bajabiya Mila ya ziyarci Ghana inda ya buƙaci janye wannan batun kuɗin mai tsadar gaske dala miliyan ɗaya ga 'yan kasuwar da ba mamaki hajar wasunsu ba ta fi dala dubu ɗaya ba. Bajabiya Mila ya ce Ghana na da hurumin sanya wannan ka'ida amma ya dace ta yi lamarin cikin sassauci musamman a wannan lokaci da ake gwagwarmayar farfadowa daga kalubalen annoba. Ministan kasuwanci da masana'antu na Ghana Alan Kiramatang ya ce yana yiwuwa cewar akwai wuce gona da iri wajen aiwatar da dokar da ta kai ga rufe shagunan 'yan Najeriya. Kiramatan ya ce duk da haka akwai 'yan Ghana da 'yan Najeriya da ke hada-hadar kasuwancinsu ba tare da wata damuwa ba don haka duk wanda ke gudanar da kasuwancinsa bisa ka'ida ba zai fuskanci wata tsangwama ba. Ga ambasada Suleiman Dahiru akwai alamun lamuran siyasa a takaddamar. Gare da wannan abun ya faru yanzu ya daɗe Ghana suna kallon hadarin kaza wa Najeriya. Mu kuma muka yi ta kuma ana maganar zaɓe a ghana abin da ghana suke yi suna so su faranta wa mutanensu suna kare mutuncinsu in ba haka ba ba dalilin da wa'annan abubuwan za su ta faruwa abubuwan da suke faruwa a ghana na kin baƙi ne 'yan najeriya ne dalilin wannan kyaman kuma maganan cewa wai najeriya ta rufe iyakanta da ƙasashe. ni a sani na ba mu iyaka da ghana rufe boda da muka yi bai kamata mal ghana su yi magana a kai ba a gani na ecowas ba ta da karfin da za ta ce a najeriya ta yi laifi ta daina abin da take yi ba za ta faɗa wa ghana ghana ta daina abubuwan da take yi ba ita wannan ecowas ɗin nan in ba najeriya ba da ta wargaje don kashi 61 kudaden da ecowas suke kashewa najeriya suke biya don haka najeriya da za ta ɗebi kuɗaɗe da yawa kashi 61 daga cikin 100 don ecowas ta biya bukata ecuador ba za ta zo ta yi cin fuska wa najeriya ba ambasada suleiman dahiru a labarin da nasir adamu elikaya ya haɗa mana muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja daga jamhuriyar nijar mahaifin wata masaniyar kimiyyar samaniya dr faji maina na murna saboda kasancewar ta 'yar ƙasar ta farko da ta samu aiki da hukumar nazarin kimiyyar samaniya ta amurka wato nasa daga da magaran wakiliyar mutamar abari ta zanta da mahaifiyar 'yar sama jannatin hajiya ayyata mari. Fashi dai tun da ta tashi ita yarinya ce mai kwazo. ban kamar duka sauran 'yan yara tana da kwazo kwarai. Matsayin mu na ma'aifa mun tsaya ma yara duka gaba ɗayansu saboda mu rika bibiyar su da zuwa karatu. Tun da ni ma dai na yayi karatun na san amfanin shi. To kenan kana ta bibiya ma yara. don saboda su tsaya su yi karatun su ita ko haka ne ta tsaya ta yi karatun ta kamar daga sauran yara. A nan da magaran ne ta yi karatun ta koko a wani wuri? A nan da magaran ne ta yi karatun ta. Daga fari ta yi ecole mission primary eh kuma daga baya da ta zo college ta shiga dan basa dan basa ta yi college ta har lise daga nan lise da ta samu ta sai ta samu burs ta zuwa marok a can marok ta yi karatunta daga can marok kuma hallo ta samu wata burs ta tafiya can turai ta je france a strasbourg a can ne kenan ta samu master kinta tun da lisansin kenan ta same ta a marok ta samu master kinta kuma ta yi karatun doctor kinta ta samu ta yi aiki a nan wata ma'aikata cnrs ta strasbourg daga nan kuma ta koma italy ta samu wani post a italy can ta yi karatu daga italy ya ta koma eh, ta ni san francisco daga wari to san francisco take aiki har zuwa yanzu kuma hallo ta samu ta ci gaba ta koma zakin wannan da ta samu yanzu ku tsawon wannan lokaci kamar da ke da mahiyinta wani irin goyon baya ne kuka bata da tana kamar turai da ta tahi wannan karatu kamar da duka sauran yara na san kuma kuma duka sauran iyaye ma duka ana taimaka ma yara zuwa su yi karatu su mai da hankalin su wajen karatu to haka nan kin ne dai kowane yadda dai duka ma'aiki dai zai tattala ma dan shi dai saboda mai da hankali wurin karatu abin da ya kai shi yayi to akan haka nan ne dai mu ina tsammani dai ita ma bata mai bata samu ba kunya ta mai da hankalin ta wajen karatu har ta kai wannan matsayi to yanzu wannan matsayi da ta samu da kuka ji shi kamar ita ce ta yi kiran ku ta gaya muku ko kuma a'a ta muku kamar eh, wanda ake cewa ba da mamaki kamar surprise to alhamdulillah ita ce dai ta yi kiran mu ta gaya mu kamar kullum yadda take ce mutu na samu wannan aiki na samu wannan aiki halo da yadda ake dama a can kin ma ana ganin kwazanta ana ta kama mata har su can tun da ta fara daga nasarin ma tun daga France zuwa Italy kin nan to tana samun wanda sun kama mata kwarai sun ka tura ta eh saboda kwazanta a cikin fin 2019 akwai wani journal Forbes nan da ake dokan kamar scientific kanana ko talatin a cikin duniya to tana ciki an ɗauke ta shi ma wannan to daga wannan ne dai su ma suka samu wannan kinnata yan nazakin mm. suka samu kirsis kinnata kuma aka dan kiraye su aka nema sai ta samu sai ta gaya mutu lokacin da ma sai eh, haka ne to a matsayin ki na ma'aihiyarta lokacin da aka gaya miki wannan labari da ta kiraye ku ta gaya muku wannan labari yaya kika ji to sai muka je farin ciki mana aka yi farin ciki sosai da wannan matsayi da ta samu da ni da yan uwanta da duka kai ba yan uwanta ba kaɗai. duka jama'a dai kin gani yanzu da ta samu wannan gaskiya mutane da yawa sun yi alfahari da wannan samun da ta yi muna ma jama'a duka godiya da kowa dai ya ji daɗi to Allah saka kama kowa da alheri kamar zauna tana da aure ne tunda ta shiga wannan karatun nata dai bata samu ta yi armen ba dai har yanzu shekarar ta talatin ɗaya babu to ana can ana ta karatun wannan mu ma dai yanzu fatan mu dai je samu armen ɗin mu shine gurin mu babba muryar Amurka ake sauraro majiya sahihiya ta labarai daga Bauchi wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoto wanda ya nuna takaicin gwamnan Bauchi Bala Muhammad ga abin da yake ganin rashin kulawa da haƙƙin 'yan jarida da wasu kafafen labarai ke yi Gwamnan na magana a lokacin da sabbin shugabannin kungiyar 'yan jarida reshen jihar suka kai masa ziyara. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad wanda shi ma tsohon ɗan jarida ne ya bayyana rashin jin daɗi dangane da halin da wasu rukunan 'yan jarida ke ciki. musamman na rashin biyan su albashi da kamfanonin da suke wa aiki ke yi. Mu ma 'yan jarida ne, kuma muna da manya-manyan 'yan jarida a gwamnatinmu. Kuma muna da kuduri na musamman wanda za mu taimaka musu ganin cewa 'yan jarida a najeriya suna shan wahala suna fama da barazana da walakanci wani sa'i ma ba su da albashi ba su da allowance amma in babu su kuma babu wani ƙasa da za ta zauna lafiya don su ne allah ɗora musu nauyin faɗin gaskiya da kira gwamnati da al'umma su yadda ya kamata ake yi a ko'ina a duniya wajen aldanci wajen ganin cewa an kare haƙƙin ɗan adam da kuma yin gwamnati mai inganci kamar yadda ya kamata a matsayina na reporter a da wanda na san nima na shiga irin wannan hali insha Allahu za mu gyara musu matsuguninsu ba wai don su ba saboda mu 'yan siyasa jami'an gwamnati da muke zuwa wajen mu yi taro na 'yan jarida da sauransu kuma mu ga cewa mun ba su kayan aiki wasu su kwamfuta da sauransu saboda ya kasance sun yi aiki mai inganci wanda zai zama a amfani wa al'umman jihar bauchi da najeriya a nasa jawabin a madadin sauran sabbin shugabannin kungiyar 'yan jaridar jihar bauchi shugaban comrade umar sa'idu ya ce 'yan jarida mutane ne da ke aikinsu ba tare da son kai ba ko kuma fifita wasu bangare na al'umma ya bukaci kamfanonin 'yan jarida na ƙasar su tabbatar da cewa suna biyan ma'aikatansu albashi domin kaucewa sanya 'yan jarida shiga wani hali da zai kai su kaucewa daga sharuɗan aikinsu wa al'ummar ƙasa. wannan ziyara ne muka kawo kaman wa dan uwanmu shi na dan jarida ne wanda kuma aka saba a matsayin mu na shabbin zababbu wanda muka zo mu gaya masa cewa ga mu mun zo kuma mu nemi goyon bayan sa wurin gudanar ayyukan mu kuma kaga kusan duka abubuwan da muka bukata kusan duka ya amince zai ba mu goyon bayan da so abu ne wanda yake abun munna ne ba wani kai na ba dukkan yan jarida da suke jihar Bauchi da kuma Najeriya baki daya mutum ne wanda yake tun a abuja ya taimaka wa international secretariat yanzu kuma kaji abubuwan da yake zai yi wa bauchi state council so abu ne wanda yake abu munna kuma zai taimaka ne wurin gudanar da ayyuka abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria kar a sha'afa murya amurka ake sauraro a shiri na musamman Grace Yaro shigo da shirinmu na gaba. barkan ku da warhaka mu da sake saduwa a shirin mu na adena shan kwaya sunana binta esiru jagorar shirin a cikin shirin mu na wannan mako wakiliyar muryar amurka madina dauda da ke abuja a Nigeria ta tattauna musamman da kungiyar nigerian northern women for change initiative game da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi a arewacin Nigeria da irin tallafin da kungiyar ke baiwa mata da matasa. yanzu barin sake mika ku ga Madina a Abuja. Barin zo ga Rejoice in ji taku sunan kungiyar da kuma irin bayanai da zaki mana abubuwan da kuka gano illar waɗannan ƙwayoyi da ke sa maye. To sunan namu ita ce Nigerian Northern Women for Change Initiative. Gaskiya mun lura cewa kamar inda name din ya implying mata da yawa suna wannan banzan hali wanda bai kamata ba kuma mun san mata su ne iyayenmu su ne za su ba da training a gida idan yaro ya yi kyau a society mace ce in bai yi kyau ba mace ce saboda me Allah already ya riga da ya hada wannan zumunci tsakanin uwa da 'ya'yanta so idan mata kuma da suka tashi suka shiga wannan hali dole ne ba yadda za a yi 'ya'yan nan suna gani and saboda yaran nan suna gani su ma za su koya daga nan su tashi su hausha su kuma fita waje su fara koyawa eh, su wato peer groups kenan ko so don haka muka gani cewa abin nan ya shafe mu sosai a arewa sabili da idan 'ya'ya suka yi kyau dama aka ce yaro idan ya yi kyau gida za ta yi kyau kuma society din ma za ta yi kyau so idan yaro ya ɓaci which is his family kamar inda aka ce shine basic unit of the society ko mm. so idan yaro ya yi kyau al'umma gaba ɗaya za ta yi kyau so don haka muka gani cewa to a arewacin najeriya yana da kyau gaskiya mu zo mu mu taimaka inda za mu iya mu koyas da matan nan da kuma yaran nan saboda kada wannan abin ya ci gaba sabili da illolinsu gaskiya ana rena illolinsu amma illolinsu suna da yawa an muka duba yanzu abin da ke faruwa a arewa boko haram da muke fama da sunan yan ta'adda ai duka su ne as a result of ba da abin yi wasunsu kuma yakan zama na iyaye ne basu da lokacin da za su jawo 'ya'yan nan kusa da su su koyar da su yaro kuma in ya tashi dama idan iyaye ba mu jawo su jikin mu muka koyar da su ba duk abin da suka ji a waje za su girma su ɗauka. To wani bincike kuka yi ne na musamman da ya nuna cewa wannan illar mu'amala da kwaya da sha da kuma yin amfani da shi ya ta'allaka ne ka cokan kan mata? Eh to gaskiya mun yi wannan saboda yawancin matayen da suke gida wanda ba su da abin yi muka ga cewa rashin aikin yi ne wasu kuma yayin da mazajensu ba sa kula da su ya jawo musu suke shiga irin wannan halayen saboda za za ki ga mace suna nan ba aikin yi ga yara sun ringa aihuwa ba wani ilimin da suke da shi da ma za su kula da kansu wasu ma in kika tambaye su basic things na rayuwa ba su sani ba yet suna da aure kuma suna aifan yaya so mun gane da wannan shi yasa muke kokari yawa mu ga cewa dai communities da ke da mata yawanci da kuma matasa muke ganar da su kamar ta Bauchi da ta Gombe mun dan samu muka koyar musu cewa wayannan suna da illoli mu yi nomin interacting da su so suka gaya mana cewa eh, ga dalilin yawanci dalilan su da yasa su suke shiga irin wannan halaye wasun ba su da abin yi wasun mazajensu mazajen ba sa kula da su wasun kuma ma mazajensu sun mutu so don haka tunanin duniya sun rasa ya za su ba wanda zai taimaka musu so he su zauna kawai su ta shayen nan ƴaƴan ma kowa ya sha kawai su ba su da ma takamaiman abin da za su ce ga ma dalilin da ya sa suke rayuwa so don haka tunda ba su da aikin yi a ina suke samun kuɗin da suke amfani da shi wajen sayan kwayoyin nan har su kai ga shaye musu maye E to wasun su ki ga suna irin sai da karago to suna yan sana'o'i kenan eh, to suna dai dan one or two things abubuwan da suke dan yi amma da shike baya isan su tunani sai ki ga ba zai ishe su ba masu kula da kansu bare masu kula da 'ya'yansu so don haka mun koyar da su muka gaya musu illolinsu mun ba su sana'a kamar ta bauchi da kuma ta gombe even though dai ba wani abin kirki bane da shike ba mu kwasu ba tukunna yanzu muke farowa na da bukata irin taimako daga wurin gwamnati da kuma duk wanda suke so su ga dai muhallin mu ta yi kyau so an dan organizing kamar su makanikai din nan haka wanda suka riga suka faɗa damuwansu yayin da muka musu magana muka faɗakar da su mukan gaya musu oke me kuke so ku yi a rayuwa idan ana so a taimaka musu su ta wuraren bauchi gombe nan mu dan ba su sana'an yin aikin makaniki su dan koya da irin su aikin mata ko yaran yaran dai mata kuma mun ba su abinan tailoring dinki kenan koyan dinki su dan koya to dai babu abin kirkin da za a ba su isasshe wanda zai taimaka musu su samu shagon su amma dai irin mukan dan biya hakan nan wanda suka iya sai mu tara su sai mu ba su sai su je su koya a wurin su eh to jama'a lokaci ya sake halinsa bar mu da sa'aya a nan a madadin wakili muryar amurka madina dauda ni binta esero da na hada shirin da cewa ku huta lafiya sai kuma idan allah ya kai mu wani mako za mu sake ci gaba daga inda muka tsaya. Baban Jibrin kawo mana shirin jaridan Najeriya. jaridun ne da jaridar The Guardian na cewa jami'an tsaro sun katse hanzarin wasu 'yan bindiga akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Kwamishinan tsaro a jihar Kaduna Samuel Aron ya shaidawa 'yan jaridu cewa waɗanda suka samu rauni a sakamakon harin na 'yan bindiga sun samu kulawa a wani asibiti an kwana biyu da ba a samu hari akan fasinjoji ba akan wannan hanya na Kaduna zuwa Abuja. Ita kuwa jaridar The Vanguard na cewa yanzu haka ambararren tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Kaita ya sauka a hadadda cibiyar laurar larabawa domin samun magani tsohon shugaban dan shekaru 75 an ce ya tafi neman maganin ne tare da uwar gidansa aminata maiga kaita da wasu likitoci da kuma jami'an tsaro guda hudu sai kuma jaridar disney ta ruwaito sarkin kano murabus muhammadu sanusi na biyu na cewa ya goyi bayan karin farashin albarkatun man fetur a rilayo tsohon sarkin ya shawarci gwamnatin najeriya da ta haɗa kai da sauran kasashe na yammacin afirka domin hana shigowa da kayayyakin kasashen ƙetare irin su shinkafa da kayan tufafi sanusi lamido sanusi ya ce tun ba yau ba yake baiwa gwamnati shawara da ta cire hannunta daga batun tallafi da take sawa a kan man fetur ta haka ne kawai gwamnatin za ta ci gaba sai dai sarkin ya musanta rahotannin da ake baza ta wasu kafofin yada labarai cewa yana da gurin shiga harkokin siyasa ko neman wani mukami daga gwamnatin tarayya yana mai cewa yanzu haka yana shirye-shirye ne na komawa kasar birtaniya domin fara wani karatu da ta kai ga rubuta littattafai akan ayyukansa na babban jami'in banki ita kuwa jaridar the point ta rawaito cewa yanzu haka jiragen kasa da kasa sun fara sauka da kuma tashi a manyan filayen jiragen saman najeriya na lagos da birnin abuja sakamakon dage haramcin zirga-zirgar jiragen saman kasa da kasa da hukumomin najeriya suka yi watanni biyar zuwa shida kenan dai da gwamnatin najeriya ta rufe sararin ta, sakamakon barkewar cutar coronavirus matakin da kuma wasu kasashe na duniya su ma suka dauki irin wannan mataki jiragen middle east Airlines da british airways da kuma delta airlines su ne suka fara sauka tun ajiya a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin lagos tuni dai ministan sufurin jiragen saman najeriya hadi sirika ya ce gwamnati za ta dauki matakai na dalbitowa akan duk wani kamfanin jiragen sama da ya karya ka'idojin shige da fice na yaki da cutar coronavirus tare da dakatar da kamfanin jiragen saman zirga-zirga zuwa najeriya har na watanni shida da kuma cin taransa na dala dubu uku da dari biyar a duk wani jirgi da aka samu ya shigo da mai ɗauke da cutar coronavirus sai kuma jaridar shi ta rawaito kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin mubi a jihar adamawa na bayyana rashin jin daɗin su da koran wasu ma'aikata guda ɗari da shugaban kwalejin mai barin gado dr sadiq ya yi a cewar shugaban kungiyar ta asu husaini james a wani taron manema labarai a birnin yola ya ce ko kaɗan matakin da aka ɗauka na koran malaman da sauran ma'aikata guda ɗari ya saba dokokin aiki babin ya firin murya amurka daga najeriya sauraro yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe shirin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar Litinin ta farkon watan Satumban kowace shekara, Amurka tana tsayawa domin karrama ma'aikatanta da kuma gudunmuwar da suke bayarwa wajen ciyar da kasar a gaba. A ranar biyar ga watan Satumban shekara ta 1882. fiye da mutane dubu goma maza da mata ne suka yi fareti a kan titunan manhattan domin bikin ranar ma'aikata ta farko babbar kungiyar kwadago ta new york ta shirya bikin ranar domin girmama ma'aikata waɗanda suka yi fafutuka domin samun albashi mai tsoka da karancin lokacin aiki da kuma samun kyakkyawan yanayin aiki ga ma'aikata ma'aikatan sun sadaukar da albashin su na wannan ranar domin nuna dagewarsu na ganin sun sami ingantaccen biya ga aiki tukuru da suke yi. A wannan shekara annobar COVID-19 ta haifar da sababbin kalubale ga ma'aikata, matsalolin da ba a taba ganin irin su ba a can baya. A yayin da miliyoyin mutane suke aiki daga gida domin kaucewa yaduwar coronavirus, dubun dubatar wasansu kuma an kira su domin yaƙi da cutar. Ma'aikatan ceton gaggawa da ƙwararru a fannin kiwon lafiya. sun sadaukar da rayukansu domin taimakawa masu rashin lafiya da masu mutuwa kuma hakika ɗaruruwan ma'aikatan lafiya sun rasa rayukansu a sakamakon dagewa kan aikinsu haka kuma akwai wasu miliyoyin ma'aikata da akasarinsu suke ayyuka masu karancin albashi waɗanda kuma suka dage sosai domin ci gaban ƙasar nan ya zame wajibi a shuka kayan abinci a rene su a gyara su a kuma sayar da su ta yadda jama'a za su sami abinci. har yanzu akwai buƙatar sufuri tsarawa da aikewa da wasiƙu a faɗin ƙasar nan waɗanda ke kula da na'urorin samar da wutar lantarki da na tashoshin samar da ruwan shama ba a bar su a baya ba suna da muhimmancin gaske wajen tabbatar da rayuwar jama'a fiye da shugabannin siyasa a faɗin ƙasar waɗanda ke shirya hanyoyin tunkarar yaɗuwar coronavirus ko kuma neman sababbin hanyoyin samar da kayayyakin kariya da magunguna a daidai wannan lokaci na bukata duniya ta shaidi karfi da babu irin sa da amurka take da shi in ji shugaban kasa donald trump ya ce kowa da kowa a ƙasar nan ya tamke ɗamara likitoci da ma'aikatan jinya sun jurewa rashin bacci a idon su tsawon dare domin ganin sun ceci rayuka manoma direbobin manyan motoci da masu sayar da kayan abinci da na marmari suna aiki tukuru domin cika shagunan da kayayyaki kuma jama'ar mu su samu abinci iyalai na taimakon makwabta da ke cikin bukata haka kuma al'umma baki daya sun haɗa kai domin yakar wannan cuta to amma wannan girmamawa ne ga kasar mu da kuma jama'ar kasar mu irin ƙoƙarin da suka yi da kuma yawan rayukan da aka cita sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dikan ma'aikatan murya Amurka ni Halima abdullahi da na gabatar da shirin ke muku ban kwana Wassalamu alaikum.